some people were about to traffic some women uh, to Saudi Arabia. Uh, Jami'in hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya kenan, wato NAPTIN, Mr. Josiah Emerald, uh, ke mani ƙarin haske kan nasarar da suka samu na ceto wasu 'yan mata ƙanana su goma sha tara da ake ƙoƙarin aikewa da su ƙasar Saudi Arabia uh, don yin aikatau. Waɗannan mata dai dukkaninsu 'yan asalin jihar Kano ne. Wannan ya biyo bayan bayanan sirri da muka samu ne a lokacin da ake tsaka da ƙoƙarin aikewa da su can ɗin. Ana tura su ne da suna ma'aikatan daga misali kuma sai a buge da bautar da su. Shugaban kungiyar kare haƙƙin mata ta Najeriya, Dr. Saudatu Mahadi, ta ce irin wannan bulagurofa na da manyan illoli guda uku. illar farko dai da kowa ya san ta baki da shi ne watsuwa kai ka buɗe kanka ka tsallake inda kake da daraja aka san mutuncin ka ka tafi inda baka da uwa baka da uba illa ta biyu kuma shi ne wa'annan mutane da ke tafiya da su ko kuma su da suke kai kansu ana tafiya da su illa ta ne ana kwaɗaita mu wanda bai je ga azaba da ake ciki ko kuma wulakancin da ake ganuwa da shi illa ta uku ta ƙarshe shi ne yana buɗe ma ƴaƴa mata musamman ido da wani kwaɗayin wani abu da za su samu wanda kuma karya ne ba shi ake ake samuwa ba. Na tambayi masanin halayyar bil'adama Farfesa Muhammad Tukur Baba ko me ke jawo ake rubin irin wannan tafiya aikatau a ƙasashen Larabawa? Eh, kowa yana tsammani in ya bar inda yake zai je samu can da daɗi waton kaman kunnen ƙashi za a ce kowa zai tsammani shi in yayi bai kaman yin caca ne ka ana cin mutane an taɓa cin ka amma kullum kana so ka yi don kana tsaman wannan lokacin kan a'a lokacin ka ne za ka yi sa. to ko yanzu menene abin yi tambayar kenan da na yawa shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya Dr. Garba Abari dole da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi sa'annan da malamai da gabanin gargajiya da iyaye su yi la'akari da illar da ke akwai idan aka bar wannan abin ya ci da ba a yi maganin sa ba mu a hukumance muna kokari mu faɗakar da mutane ta gangami da muke kira gangamin ƙananan hukumomi local government assembly wannan shine abin da muke a yanzu kuma muna kira da kakkafan murya ga gwamnatoci duka dole a haɗu a sa hankali domin a yi maganin talauci wanda shine ummul isan wannan Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.